shari'a ana cewa ta gargajiya amma dai ta musulunci ce muke yi kuma alkali yana karkashin sarki sarki ya naɗa alkali saboda abin da suka shahi musulunci shi sarki ya dunguye mai ya kawo sauran alkali shi ko alkali ya bincika wannan abin da aka kawo matsala mi a ainihinta ko kuma yaya za a yanta bisa ga haka take to na matsaltsalu ne kuke shiga to matsala kowace iri wadda ta shayi musulunci muna ta idan an kawo mana ita matsala ta aure ko tsakanin mata na miji an ka samu matsala shi ka kai ne can sarki an aka kai matsala gare wadda ga ta shahi addinin musulunci da yake yana da alkali ne wanda ya nada yana turo shi alkali shi alkali in ya bincika ya nuna ma sarki ga yanda wannan matsala take eh, kuma ya rikici ya samu kamar sha'anin gado shi ma ya daure mai gado ya so shi amshi ne to kuma yana kawo ta wajen sarki sarki shi kuma sarki ya turo wajen alkali shi ko alkali ya bincika da wa da wa hakkin nan sai a ta ara masa gadon nan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayani to shi alkalanci gado shi ake yi to alkali yana yiwa a yi gado yana yiwa ba a gado domin matsayi na alkalanci na karatu na kuma da ilimi na yana yiwa ko da ka gada ubanka ya alkalanci dan da alkalanci da limanci yana yiwa ka samu gadon su yana yiwa ba ka gado in Allah ya sa ubanka liman na ya karatu ya yi limanci kenan in ba kai ba kai gadon nan zai daga daga nan shi gidan wani wanda bai gade ma haka alƙalanci in ya zan kai ubanka ya zan alƙali amma kai ba kai karatu ba to shi ma ɗan alƙalin na Allah kadarci kwanaki ne suka ƙare ko kuma lokacin da Allah ya ɗiba mai ya ƙare to kana kallo alƙalancin nan zai haɗa gidan wani. to wani mataki mutum yake kaiwa a bashi matsayin alƙali. to ya san abin da yau ake bayyana bayyanar da karatu da tarbiyya ta ƙware da halulluka na ƙware da kamun kai da nisan ta wuraren da su dace ba da kuma girmama al'umma da darajar ta to wannan yana sawa yan Allah ya so a ga irin cewa halin wani da ɗabi'a wani da matsayin wani sun dace ya rike wurin amma tare da cewa akwai karatu dan bayan alƙalanci babu karatu.